fw de clark shugaban kasa na karshe a zamanin mulkin wariya a afirka ta kudu ya rasu ya taka muhimmiyar rawa a shirin mayar da kasar bisa tafarkin demokradiyya yayin da aski ya zo gaban goshi a taron cop 26 kan sauyin yanayi shugaban taron alok shama ya yi kira ga masu tattaunawa da su haɗa kansu domin cimma wata gagarumar yarjejeniya shugaban ƙasa na karshe a lokacin mulkin nuna wariya a afirka ta kudu fw de clark ya rasu yana da shekaru 85 wata sanarwa da gidauniyarsa ta bayar ta ce ya rasu ne a gidansa da ke birnin cape town haka zalika sanarwar ta ce ya yi fama ne da wani nau'in cutar sankarar huhu to shugabannin kasashe da dama sun yi ta mayar da martani ga mutuwar mr de clark din shugaban afirka ta kudun cyril ramaphosa ya ce ya kamata mutuwarsa ta sa kasar ta ƙara yunkurawa wajen yin waiwaye kan yadda aka shimfiɗa demokradiyya da kuma yin biyayya ga ƙa'idojin da tsarin mulkin ƙasar ya ƙunsa. Shi ma Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya yaba wa shugaban Afirka ta kudu farar fata na ƙarshe, yana mai cewar ya kafa tarihi ta hanyar sakin Nelson Mandela daga kurkuku da kuma yin aiki tare da shi don kawo ƙarshen mulkin wariya. To kuwa ne ne FW da Clark? Aishatu Musa ta duba mana takaitaccen tarihin rayuwar marigayin ga kuma rahotonta. Today we have closed A yau mun rufe wannan kundi kan mulkin wariya kuma daga ƙarshe mun rufe wannan babi. sannu a hankali irin abubuwan da ke faruwa a tarihi da za su iya kawo ƙarshen babakiran da fata suka yi a afirka ta kudu to amma da ba dan da fw de clark ba da wahalar da za a fuskanta wajen komawa mulkin dimokuraɗiyya mara wariya al'umma da ta ɗara haka nesa ba kusa ba ya ga cewa dole ƙasarsa ta sauya kuma ya tabbatar hakan ta faru mr de clark yana sane sosai da irin halin rudu da tashin hankalin da ake a unguwannin baƙaƙen kwata waɗanda tsananin mulkin wariya al'umma ya haifar ya kwashe shekaru a matsayinsa na minista a gwamnatin farar fata marasa rinjaye yana taimakawa wajen ganin mulkin wariya ya ƙara kankama de clark ya zama shugaba a tara inda ya maye gurbin pw buta jigon ƙarshe na mulkin wariya salon mulkin de clark ya sha bamban da nasa nisa ba kusa ba An soke haramcin da aka yi wa ANC da PAC da jam'iyyar Communist ta Afirka ta Kudu da kuma wasu rassan ƙungiyoyi. A cikin shekara guda, Nelson Mandela ya samu 'yanci daga ƙarshe. FW Clark ne ya ba da umarnin a sake shi da kuma sake halatta ANC ya kwanda sanin cewa yin hakan zai sa ya rasa mulki. To amma shawarwarin neman kawo ƙarshen mulkin fararen fata 'yan tsiraru sun tono da daɗiyar gaba a fagen siyasar baƙaƙen fata mummunan tashin hankali ya ɓarke a unguwannin matalauta tsakanin anc da abokan hamayyata na zulu inkata tashin hankalin da jami'an tsaro farar fata suka ruruta ka'in da na'in su ma fara fata masu tsatsauran ra'ayi sun shiga zanga-zanga saboda sun damu kan yiwuwar kafa gwamnatin baka fata da clark ya fahimci barazanar kuma ya shammace su ta hanyar shirya ƙuri'ar raba gardama don fararen fata kawai a 1992 ya matsi ya samu goyon baya kuma haƙarsa ta cimma ruwa yanzu babu abin da zai hana sauyi duniya ta amince da haka a 1993 mr de klerk ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya tare da mutumin da zai maye gurbinsa a matsayin shugaba duk da cewa a wasu lokuta nelson mandela na fusata da fw de clark amma yana kiransa mutum mai gaskiya rantsar da shugaba mandela a 1994 wani bangare ne na hangen nesan da mr de klerk ya yi wasu tsahin abokan aikinsa sun koka da cewa shi dan abu ya rima a shakiɗa ne to amma dai ya yi amfani da zarafin da ya samu ba za a sake nuna wari al'umma ba ko da a taƙi ɗaya na jamhuriyar afirka ta kudu don haka ga fararen fata 'yan afirka ta kudu tarihi zai nuna cewa fw de clark ya yi rawar gani bai bar baya da ƙura ba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 ya yi watsi da damuwar faransa a game da kasancewar sojojin na rasha a kasar ta mali kuma ya ce rashar za ta ci gaba da sayarwa malin da makamai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa matuka a game da tashin hankali na baya-bayan a myanmar tsakanin sojoji masu mulki da ƙungiyoyin adawa na kasar a wata sanarwa da dukkan mambobinsa suka amince da ita kwamitin ya nemi a kawo ƙarshen faɗan nan take tare da yin kira ga hukumomin soja da su nuna juriya jami'an majalisar ɗinkin duniya sun nemi a basu izinin shiga ƙasar domin kai agaji wakilai a taron cop 26 kan sauyin yanayi da ake yi a glasgow suna ci gaba da tattaunawa domin cimma yarjejeniya ta ƙarshe wadda ƙasashe kusan 200 za su rattaba hannu a kai a gobe juma'a ne za a kammala taron a hukumance kuma shugaban taron alok shama ya ce har yanzu akwai jan aiki a gaba wakilai za su yi kwanan zaune suna ci gaba da tattaunawa watakila ma har zuwa ƙarshen mako yayin da suke yunkurin cimma maslaha akan wasu daga cikin batutuwan da aka fi takaddama a kansu to har ila yau a birnin na glasgow masu fafutukar kare muhalli da 'yan siyasa sun yi taka tsantsan wajen yin maraba da wata sanarwar haɗin gwiwa da amurka da china suka bayar ba zato ba tsammani wadda a ciki suka lashi takobin ƙara yunkurawa a matsalar yaƙi da ɗumamar yanayi kasashen biyu sun ce za su yi aiki tare domin cimma burin karin zafi na maki ɗaya da ɗigo biyar a ma'aunin celsius da aka tsaida a yarjejeniyar paris a 2015 tare turai da majalisar ɗinkin duniya sun ce sanarwar tana karfafa gwiwa kuma wani muhimmin mataki ne sai dai ƙungiyar greenpeace ta ce kasashen biyu suna bukatar su kara nuna ƙwaƙwarar aniya To gwamnan jihar Zamfara a Najeriya Dr. Bello Muhammad Mutawalle ya halarci taron na COP26 kan sauyin yanayi. Ya kuma yi wa BBC ƙarin bayani kan bukatun da suka je da su a wajen taron. Eh, to kamar yadda kyau sani wannan taro da muka ta na sauyi na yanayi a glasgow mun je kuma da bukatoci da dama kuma alhamdulillahi mun haɗu da mutane da dama shugabanni na duniya kuma sun yi alkawali cewa za su taimaka domin kamar yadda kuka sani zamfara tana ɗaya daga cikin jiha wadda take fama da fari da kuma barazana mamayowar hamada wanda yake da mu da sokoto zamfara da katsina duka muna fama da wannan matsala ta mamayar hamada to babu abin da ya dace gare mu dole mu kawo kanmu domin mu ga cewa irin gudunmuwa za mu samu domin mu taimaka ma al'umma domin mu samu wannan gudunmuwa ta wadda za a kare wannan matsalolin da ke adaba wannan yanki namu kuma alhamdulillah mutane da dama sun nuna sha'awar za su taimaka muna ba wai jiha ta ta zamfara ba yankin mu na arewa gabaki ɗaya za su te su taimaka domin ganin cewa an samu dakatar da wannan mamaya ta hamada da kuma canji na yanayi to a fagen wasannin kuma yanzu haka ana yin karawa da dama a zagayen tankaɗe da rairaya don samun zuwa gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da za a yi baɗi a qatar jamus wadda tuni ta samu shiga gasar na fafatawa da liechtenstein kawo yanzu jamus din ta ci ɗaya liechtenstein na nema sannan spain na karawa da greece ya zuwa yanzu spain wato babu wanda ya ci kwallo tsakanin su tun farko kuma rasha ta lallasa cyprus da ci shida da biyu a wani wasan kuma georgia ta ci sweden da ci wato biyu da ɗaya A gasar Premier ta Ingila kuma, Aston Villa ta nada Stephen Gerrard a matsayin sabon manajanta, kuma ya sa hannu ne a kwantragin shekaru uku da rabi. Tsohon dan wasan tsakiyar na Liverpool kuma kyaftan na Ingila ya bar mukamin manajan Rangers ne inda ya shafe shekaru uku. Ya kai kulob din ga lashe gasar Premier ta Scotland a bara a karin farko a cikin shekaru goma. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet bbc.com/hausa. ha kuma za ku iya tafka muhawara akan duka labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Haka zalika akwai labarai da dumi su a BBC Hausa. To yanzu ƙarshen shirin kenan sai an jima daga nan London.